sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare naku wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia a yau Asabar shida ga watan Nuwamba. shekara ta 2021 miladiya Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa muna ɗauke da rahoto akan zaɓen gwamnan jihar Anambra. Kana muna tafe da rahoto akan muhimmancin samar da shugabanci bisa turbar adalci. daga bisani kuwa sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake gwabza a yankin tigire da ke arewacin ƙasar habasha a daidai lokacin da dakarun 'yan tawayen tigire na ƙasar suka sanar da kafa ƙawancen kawo ƙarshen gwamnatin firaminista abi ahmad a cikin sanarwa ta bi kacar kan ƙasar habasha tun bayan barkewa faɗan a shekara guda ta gabata majalisar wakilai goma sha biyar a jiya juma'a ta buƙaci dukkanin bangarorin ƙasar habasha da su kawo ƙarshen tashin hankalin da kuma yin wurin tsagaita wuta mai ɗorewa. Majalisa ta kuma yi kira da cewa kalaman kyama da tayar da hankali da rabuwar kawuna. Kiran na Majalisar Duniya na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun yankin Tigiri suka sanar jiya Juma'a cewa sun kulla kawance da sauran kungiyoyin masu ɗauke da makamai da na 'yan adawa a faɗin ƙasar da suka haɗa dakarun yankin Oromo domin kawo ƙarshen Firaminista Abiy. dakarun na tigray sun ce a shirya suke su kawo ƙarshen firaminista ta hanyar tattaunawa ko ta hanyar karfi. juyin mulkin da aka yi a sudan ya sanya shakku kan tsarin faransa da ta yi na soke wasu basussuka da suka kai dala biliyan biyar da kasar afirka ta kudu ke binta in ji ma'aikatar harkokin wajen faransa a jiya juma'a iko na baya bayan na matsin lamba ga shugabannin sojojin da suka kwace mulki faransa wadda ita ce kasa ta biyu mafi girma da kasar sudan mai ba da lamani ta kasance babban jigo wajen mara hukumomin wucin gadi baya hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar omar albashir a shekarar 2019 amma tsarin mulkin farar hula ya ci tura a watan oktoba lokacin da sojoji suka karɓi mulki da take magana da manema labarai a wani taron tattaunawa na yau da kullum jiya juma'a mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar clear andre ta ce paris ta kasance abokiyar kawance mara gajiyawa ga sudan kuma an amince da shirin kawar da basussuka a matsayin wani bangare na shirin kasashe matalauta masu cin bashi a wani taro a birnin paris a watan mayu legendary ya shaida wa manema labarai cewa an cimma yarjejeniyar paris club a ranar 15 ga watan yuli inda a yanzu kowane mai lamuni ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin kasashen biyu da sudan yayin da yake amsa tambaya kan ko paris na nazarin alkawarin da ta ɗauka na soke basussukan labaran duniya zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu marasa lafiya goma sun mutu yau asabar bayan da wata gobara tashi a wani asibitin coronavirus a jihar mahashtra da ke yammacin india in ji jami'ai wasu marasa lafiya goma sun mutu yau asabar bayan da wata gobara tashi a wani asibitin corona coronavirus a jihar mahashtra da ke yammacin india in ji jami'ai wani jami'in ya shaida wa gidan talabijin na new delhi cewa kusan majinyata goma sha bakwai ne ke cikin ɗakin da ke birnin ga lokacin da gobarar ta tashi an kwashe sauran marasa lafiya zuwa sashen covid-19 a wani asibiti in ji jami'an gundumar jandra bosil yayin da aka shawo kan gobarar kawo yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba ya kara da cewa jami'ai za su gudanar da bincike tsohon ministan jihar devendra fernandez ya yi ta'aziyya a shafin twitter tare da yin kira da ɗauki tsaron matakai akan waɗanda ke da hannu a lamarin irin wannan lamarin ba bakon abu bane a india a watan mayu lokacin da ƙasar ke fama da mummunar cutar corona wata gobara a wani asibitin covid-19 da ke yammacin india ta tashi ka kuma kashe akalla marasa lafiya sha takwas. ƙasar china za ta ɗora waɗanda suka goyi bayan 'yancin kai na taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai wanda zai haifar da fishi a tsibirin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da ake tashe-tashen hankula a mashigin tegun taiwan a karan farko ƙasar china ta bayyana hukuncin da ke jiran mutanen da ake ganin za su mara wa taiwan 'yancin kai manyan jami'an tsibirin mai cin gashin kai a cikinsu a yayin da ake takun saƙa kan abin da ƙasar china ta ɗauka a matsayin lardinta. kasar china bata kawar da yin amfani da karfi wajen mayar da taiwan karkashin ikonta ba duk da ikirarin tsibirin ke yi na cewa ita ce kasa mai cin gashin kanta da za ta kare 'yancinta demokaradiyya ofishin kula da harkokin yankin taiwan ya bayyana firaminista taiwan su da kakakin majalisar dokokin kasar yu sinkun da kuma ministan harkokin wajen kasar joseph wu a matsayin masu taurin kai ga taiwan a karan farko ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka mutunta 'yancin kan dawowa cikin rukunin Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta gudanar da zaɓen gwamnan jihar Anambra a yau Asabar, wanda aka kiyasta cewar ba zai yi wani armashi ba, bisa dalilai na rashin tsaro a yankin. Sai dai abokin aikinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko muna da ƙarin bayani na halin da ake ciki a jihar. Jama'a sun fito sosai a wasu wurare a jihar Anambara don kada kuriyunsu a zaben gwamnan da aka gudanar a yau Asabar. Wani lamarin da ya sha bamban da hasashen da masana da dama suka yi game da zaben. To kome wasu masu zaɓe ke cewa daga sassa daban-daban na jihar. Ịtụ na-aga n'iru n'alọ Local Government Area kama na obere nsogbu a na-enwe bụ na Kenan Mr. Jude Owamanam yana cewa ana zaɓe a garin Alo da ke ƙaramar hukumar idan mili South, amma an ɗan samu tangarɗa da na'urar tantance masu zaɓe da ake kira BIVAS, wato Modal Voter Accreditation System a harshen Ingilishi. Jama'a sun fito sosai, kuma akwai jami'an tsaro da yawa. Ana zaɓe da kyau a rumfar mu da ke makarantar St. John's High School a nan garin Anata. Kowa na yin zaɓe kuma ba wata matsala saboda akwai jami'an tsaro. Mun fara zaɓe ne da misalin karfe takwas na safe, in ji Cosmas Obiako, yayin da wasu mazauna kamar su Malam Almun Habibu da Alhaji Mai Gari Bello sun bayyana cewa Yanzu Habibu daga Oka a Adaro Oka bai kuma na ga a kan zaɓe kuma kuma yana tafiya daidai insha Allah kuma a kunna ta kashe abubuwa suna gudana. Mutane su fito insha Allah kuma idan aka yi zato kuma abin da ya abubuwa mutane su sosai da dama. A nan garke inda muke kasuwa kuma muna da maza ba a gurin. Mu fito muna zaune ba kawo mana kayan zaɓe ba tukuna muna jira. Mutane dai sun fito muna nan muna zazzaune muna jira. kimanin jam'iyyu goma sha takwas ne suka shiga wannan zaben kuma ana sa ran cewa za a jira zuwa daren gobe lahadi ko kuma safiyar wannan litinin kafin a ayyana sakamakon zaben alfonso sokorigwe muryar amurka daga oka najeriya mahukunta a najeriya sun yi amana cewar adalci a cikin shugabanci shi kadai ne zai iya ceto kasar daga matsaloli da take fuskanta musamman idan aka yi la'akari da irin lokaci da kasar ta tsinci kanta a ciki da kalubalaye mabambanta waɗanda kuma ke kawo cikas ga samar da ci gaban ƙasa. Daga birnin Argungu abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton. zama cikin lumana ba tare da fuskantar kalubalai da ke iya dagula al'amura ba kan iya zama tubalin samar da ci gaban dukkan al'ummomi a duniya wanda hakan kuma na samuwa ne kadai idan an samu adalci ga shugabanni hakan baya rasa nasaba da yadda magabata da malaman addini ke ta yin kira akan yin adalci cikin shugabanci ko da za a samu sauƙin rayuwa ga waɗanda ake shugabanta shugabanni a najeriya sun yi ittifaki akan muhimmancin adalci a shugabanci kamar yadda shugaban majalisar koli akan lamura addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarki musulmi muhammadu su'ad abubakar yake fada. As you all know, and always yana bayani ne akan yadda majaddadi shehu usman dan fodiyo ke nuna cewa adalci shine kadai kan iya kawo dorewar zaman kowace irin daula a duniya shi ma gwamnan jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya sanata abubakar atiku bagudu ya yi makamancin wannan bayani justice is hardwired into leadership it's not external to it it's an integral part of it yana bayyana adalci a zaman gimshiki da samun nasarar shugabanci har yake cewa shine ya sa masarautun kasar hausa suka wanzu cikin nasara lokaci mai tsawo waɗanda kuma ya kamata su zama abin koyi ga na baya. To ko menene adalci a cikin shugabanci? Farfesa Ahmad Makari, limamin masallacin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yana mai cewa. Mafi muhimmanci a ciki shine ilimi abin da yake biyo baya? amana idan aka ce ilimi ana nufin ilimin abin da al'umma ke bukata a wannan lokacin wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba a cikin alkur'ani har ya sifanta ma'abutansa a matsayin su ne masu tsoron Allah adalci a cikin jagoranci shine ginshiƙin zaman kowace irin al'umma. Sarkin kabin argungu a jihar Kebbi Sama'ila Muhammad Mera wanda ke murnar cika shekaru 25 kan jagorancin masarautar ya ce adalci muhimmin abu ne ga samar da ci gaba yana ƙara tuna mana wannan matsayi rahama ce daga ubangiji kuma nauyi ne mu kamar kowane shugabanci ga dukkan shugaba da ke nan zaune mu ci gaba da gode mashi da jin tsoron shi da yin adalci da tallafi gwargwadon hali ga bayan shi a daidai lokacin na cikar shekaru 25 na basaraken ya karama mutum uku 'yan najeriya da suka hada da shugaban majalisar dattawa sanata ahmad lawal wanda ya baya mukamin ganuwar kabi da kuma sanata oji uzu kalu kibiyar kabi da injiniya garba haruna garkuwan kabi shugaban majalisar na dattawa ya ce su ma za su yi adalci insha allahu da garkuwa da ganuwa da kibiya za su yi duk abin da ya kamata abin duk za mu yi don mu kare wannan masarauta mu ɗauka kamar tabbata. Duba da yadda wasu ƙasashe na duniya ke fuskantar ƙalubale da ke mayar da hannu agogo baya abin tambaya a nan shine ba a samun adalci ne tsakanin shugabanninsu da shugabanninsu sun kasance masu adalci da za su fita daga kangin da suke ciki na rayuwa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu dugu Nguru, da kuma Buhari haya Unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau musamman ma abinda ake nufi da gidan katsinawa gidan bare-bari gidan sullubawa da kuma gidan mallawa. To idan ɗanbun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samo maku daga masanin tarihin nan na cibiyar arewa house kaduna da ke karkashin jami'ar amadu bello ta zaria dr salisu bala to isa lawal ikara bari in za ku ɗa gefe in barku da dakta To akwai wasu da suke tambaya kuma akan tarihin gidajen sarautar zazzau bare-bari ne malla katsinawa ne da har ka fara bayani su sullubawa da ake ganin kamar abu ya sullube musu misali eh, menene tarihin waɗannan gidaje to kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan katsinawa akwai gidan bare-bari akwai mallawa akwai sullubawa dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau za ka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga yadda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malinta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malinta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shiga bulkatar zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shi ne wallafa littafin nan ma askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za a ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan yakoka da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta bakwai. lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wani lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗarigun sufaye musamman ma a Sokoto. A wani lokaci shi shek Umar Alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗin kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek shitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta da 1835 shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek umar alfuti wanda shi ya kawo da ɗariƙar tijjaniya birnin kasar zazzau to da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa to abin da nake so nuna mana a nan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa nan nan yawanci fa daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasu da kabar kenan na zauna a mufti da sauransu yawanci zaka kamar da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali na ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan gerbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ga akwai mm, ah, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka samu a nan aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka yi rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar zaria za su magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare-bari daga eh, borno eh, mallawa daga mali sun luba ne kawai 'yan asalin zaria eh, to yawanci za ka ga haɗin kan kenan na 'yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe kofofin shi ya karɓi baƙi kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan nan ba ba ta sayarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katam a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katam zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, urbanization wato a kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to za ka biya kuɗin shiga kuma labari zai kai mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka bada da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki ba ne kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto 'yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zare wane ne ba dan zare ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodo ne shi ya taso daga sokoto ya zo nan zaria ya mu baya ga sarki musa sarki musa ya bashi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin kajuru haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen ninzam mutanen ayu mutanen kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci za ga idan ka je masarauta za ka ga suna ce maka mu dannan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato zaka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin yarin kanin kong da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarin ta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta wannan gidaje a wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su ba a gida kaza suna neman su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarauta ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kazina yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara. sai kuma injiniyan mu na yanzu haili hailu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri sai makon gobe yanzu kuma ga na sanyin na da labaran wasanni a takaice wasanni a takaice Ƙungiyar ƙwallon kafar Barcelona ta ƙasar Spain ta bayyana tsohon ɗan wasan ta Xavi Hernandez a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar. Xavi zai maye gurbin Ronald Koeman ne wanda ƙungiyar ta sallame shi a makon jiya bayan wasan da Barcelona ta sha kashi a hannun Rayo Vallecano da ce ɗaya da nema wanda ya sa ƙungiyar a matsayin ta tara a teburin gasar La Liga. Xavi na aiki ne a matsayin mai horar da 'yan wasan wata ƙungiyar ƙasar Qatar Al-Sadd. to amma kuma barcelona ta yanke shawarar ba shi sabon aikin bayan cimma daidaito a tattaunawar da suka yi da shi ta dawowa tsohuwar kungiyarsa a matsayin koci tun a juma'a ne kungiyar ta alsad ta bada sanarwar cewa kocin nata zai bar aiki a kungiyar bisa yarjejeniyar fahimtar juna inda kuma bayan 'yan sawoyi kalilan ita kuma barcelona ta bada ta ta sanarwa ta daukar sa aiki a matsayin sabon koci. Xavi ya kwashe tsawon shekaru goma sha bakwai a matsayin ɗan wasan Barcelona inda ya buga mata wasanni har 767 kana kuma ya sami lashe kofunan gasanni 25 kafin ya bar ta zuwa alsad a shekara ta 2015 a matsayin ɗan wasa. To sai dai ya yi murabus daga taka leda a kungiyar ta alsad a shekara ta 2019 inda suka bashi mukamin mai horar da 'yan wasan kungiyar wadda ya jagoranta ta lashe gasar lig ta kasar a kakar wasanni da ta gabata. a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ole gunnar solskjaer ya kuma fadawa wata barazana da matsin lamba biyu bayan kashin da manchester city ta baiwa kungiyar a wasar gasar premier da ci biyu da nema a yau asabar tun bayan da united ta sha kashi a hannun liverpool da ci biyar da nema mako biyu da suka gabata solskjaer wanda ke fuskantar barazanar rasa aikinsa ya dan sami ganin haske a makon jiya bayan nasarar da united din ta yi na doke tottenham da ci uku da nema to amma kuma sakamakon wasan na yau na neman sake jefa shi 'yar gidan jiya yanzu haka dai united din tana ta biyar ne a teburin gasar premier da maki goma sha bakwai a cikin wasanni goma sha ɗaya tare da tazarar maki tara tsakaninta da chelsea da ke saman teburin gasar wadda ita kuma ta yi kunnen doki da bonley da ci daya da ɗaya to amma sakamakon wasan na yau ya ɗaga manchester city zuwa ta biyu a tebur sama ga liverpool wadda bata kai ga buga nata wasan na wannan makon ba Dan wasan Super Eagles na Nigeria Victor Osimhen ya koma atisaye a kungiyarsa ta Napoli da ke kasar Italiya bayan jiya rauni da ya yi. Kungiyar ta tabbatar da haka a wata sanarwa da ta fitar gabanin fafatawar da za ta yi da Verona a gasar Syria A gobe Lahadi. Osimhen mai shekaru 22 ya sami rauni ne a wasan gasar ta Syria da kungiyar ta yi nasarar doke Bologna da ci uku da nema a ranar 28 ga watan Oktoba. Murtala Faruk Sanyin na muryar amurka abuja nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya ba da umarni ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.